kungiyar kwadugo a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba wabba mni ba ta sake zama da wani ta yi wata yarjejeniya ko a tattauna ba tun da an riga an tattauna da gwamnati an amince amince cewa albashi mafi kankanta ya zama dubu talatin. Sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta Najeriya kenan Comrade Nuhu Abbayo Toro ke korafi kan abin da ya kira fuska biyu da gwamnatin Najeriya ke masu kan batun karin albashi. Dubu talatin din nan ba abin da kungiyar kwadago ta so ma'aikatan Najeriya ya ansa ba ne. Muka yi haƙuri muna da niyan kuma mu ba ma'aikatan mu haƙuri su yi hakuri da dubu talatin din dubu talatin din ma mun fuskanci tana ta tafiyar hawainiya shi yasa a ƙungiyar kwadugo ta ga ya kamata ta faɗakar da membobin ta gabaki daya a Najeriya in har daga nan zuwa ran shi daga watan goma sha kuma ma'aikacin Najeriya ya samu karin albashi ba to insha Allah su yi shirin ko ta kwana za mu shiga yajin aiki na gama gari ma'aikata su tabbatar da cewa duk jihar da gwamna ya ce ba zai iya biyan albashi ba bai kankanta dubu talatin ba kada su zaɓe shi 2019 in zaɓe ta zo. Amma ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige ya ce 'yan kwadagon ba su yi wa gwamnati adalci ba. For anybody now to say that the government is stalling or playing games, that would be uncharitable. Wani kawai yanzu ya ce gwamnati na da fuska biyu, wannan ba daidai ba ne, domin muna yin abin da ya kamata, muna da kishin ma'aikata a cikin zuci, ba mu sallami kowa daga bakin aiki ba, ba mu sanya takunkumin ƙarin girma ga ma'aikata ba, kazalika ba mu ko sanya takunkumin ɗaukar aiki ba. A gefe ɗaya masu sharhi irin su Shu'aibu Mungadi na ganin yajin aiki kaɗai bai sa hanyar biyan bukata ga ma'aikatan ba sai an haɗa da hanyar siyasa. Ya kamata talakawan Najeriya su tashi tsaye su yi tir su ma tawaye ga yajin aiki domin su ne ake ma yajin aiki ba a gwamnati ba. Babu wani gwamna ko shugaban ƙasa ko minista wanda yajin aiki zai shafa. Saboda haka talakawa su sani wannan yajin aiki ba don su ake yi ba. A wannan mataki da suka ɗauka cewa duk gwamnan da ya kasa biyan karancin albashin da suke nema kar su zaɓe shi shi ya fi yajin aiki zama yaji ma idan yaji ne a gwamnatoci kada a zaɓi gwamnatin da ta kasa taimaka ma ma'aikacin gwamnati wannan ya zama shine makamin da wato ma'aikatan gwamnati za su rinka amfani da shi ba yajin aiki ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria